Pierre Ligi Makali. A cikin daren Litinin zuwa sahiyar Talata aka yi awon gaba da shi a harabar ikkilisiyarsa ta Bamwanga da ke cikin kwamin ɗin karkarar Makalondi. Pierre Mauro Almamino makusanci gare shi da allahirin mabiya bayan addininsa har yanzu ba su da labarinsa. Mu da kanmu mun kago da son jin samun labarinsa musamman ga iyalinsa da ni da kaina da na tafi tarbansa a filin filin jirgi ya yi sati ɗaya ƙasa da sati ɗaya ne bayan haka wannan abun ya same shi ba mu da labarinsa kuma dama masu irin wannan aika-aikar ba kasafai suke fitowa domin ɗaukar alhakin garkuwar ba saboda idan ba ku manta ba akwai wani ɗan ƙasar alman da aka sace har yanzu babu labarinsa abin da ya shafe ni ban samu wani labari ba. bayan awon gaban da aka yi da shi kun lura da ko an kacancana dukiyarsa ko kuma an ɗauke kayansa? Ban tafi can ba, amma na yi magana da wanda yake tare da shi. Sun tafi da kwamfuta da waya da kuma wata kila wasu kuɗaɗe na ayyukan ƙungiyoyi daban-daban da yake kula da su a fuskar ilimi da kuma kiwon lafiya. Abin da aka shaida min shine sun yi cajin gidansa. Kenan idan suka ga wani abu mai C'est évident. Si on trouve quelque chose de précieux, on amène. Akwai wani kira gare ka zuwa ga mahukunta ko kuma waɗanda suka yi awon gaba da shi idan suna sauraron mu a yanzu. Abin da ya shafi ɓangaren hukumomi muna tuntuɓar su kuma tun daga hukumomi na farar hula da limamai da ma 'yan asalin ƙasar Italiya da kuma ofishin jakadanci. Kuma ofishin jakadanci yana tuntuɓar hukumomi na farar hula da addinai. Kuma muna da hulɗa da mujami'a ta Katolika. Muna iya ƙoƙarin mu na ganin cewa ya samu kansa. Abin da muke kira ga waɗanda suka sace shi shine su san da cewa mu duka 'yan adam ne. Ina tunanin bai kamata su yi masa illa ba tunda mutum ne da ya zo domin ya yi abubuwa masu kyau kuma da yawan shama'a suna yabawa da ya yi shekaru wajen goma tare da su tare da gurin taimaka musu. Partisan de sa avec l'intention de rester davantage.